duk wata na ta rarrabuwan kai da ta mutuncin al'umma ku ne mu'assasi ku ne kuka gina ta ko kuka ƙirƙiro a Najeriya ta hanyar tsine ma sufaye ‘yan ɗariƙun tijjaniya ‘yan ɗariƙar ƙadiriyya da ci musu mutunci da wulaƙanta su da kafirta su to lallai muna so ku sani mu ‘yan halak ne a da kun yi iyayen mu iyayenmu mu sun zuba idanu to yanzu mu daidai muke da ku duk wani wahabiya duk farfaransa duk girmansa wallahi daidai muke da shi kuma wallahi bari ku sani malam sambar barga cikin ai kai garin mu ɗaya da kai mu da ku ba sulhu malam yaya jingir wallahi mu da ku ba sulhu yadda ba kwa ƙaunar mu wallahi ba ma ƙaunar ku yadda ba kwa son mu wallahi ba ma son ku kuma muna gaya muku mu da ku ba sulhu kuma yanzu aka fara yanzu yanzu aka fara kun gama tsine ma iyayenmu kun gama kafarta iyayenmu to lallai mun gode ma Allah da ya kawo wannan hanyar da bako taɓa zaton cewa Allah zai buɗe hanya la tasubbu dahara fa inna Allah huwa dahara kar ku zagi zamani domin Allah shine zamani ba ku taɓa tunanin Allah zai kawo ainihin zamani da mutum yana cikin gidan shi yana ɗakin shi zai isar da saƙo kuma ya amfana da al'umma ba kuka yi ci ranku ba babbaka ta hanyar tsine mana ta hanyar ci mana mutunci ta hanyar tsine ma iyayenmu to ku sani lallai lallai yanzu mu mun kawo kuma wallahi mu da ku ba sulhu mu da ku babu sulhu saƙona na farko zuwa ga kai malam sambar ga cikun garin mu ɗaya da kai zan fara isar da saƙo game da wani bidiyon ka da na gani idan na yi playing ɗin bidiyon ka da na gani to zan yi maka raddi daidai da irin abubuwan da kake aikatawa kun ga wa'innan mutanen da kuke gani wallahi jahilai ne wai wa'innan mutanen su ne malamai shugabannin izala a Najeriya kun ji kunya izala wahabiyawa kun ji kunya a ce wai sun bargaci kun shine shugaban izala na Kaduna kun ji kunya wallahi wahabiyawa kun ji kunya a ce wai yahaya jingirki da shugaban izala na jos da najeriya kun ji kunya kun tara jahilai a gabanku kun tara shehunnai malamai jahilai na san san barga cikin kana da yara kuma kana da almajirai na san yaranka ba za su ji daɗi a ce na da kanka ina maka raddi ba amma kar ka manta shehu ibrahim shi ma yana da yara yana da almajirai lokacin da kuke ma shehu ibrahim raddi 'ya'yansa da almajiransa ba sa jin daɗi kuma iyakaci dai a ce ka girme mu ko ka haife mu to kai ma shehu ibrahim ya girme ka ko da bai haife ka ba haka kazalika lokacin da kai ma yahaya jingir kake dira kan shehu ibrahim shehu ibrahim na da 'ya'ya kuma 'ya'yan shehu ibrahim akwai su a najeriya nan ma akwai sayyida ummu hani tana kano akwai sheikh abdul ahad inyas yana garin kaduna kuma suna jin hausa amma haka kuke dira kan iyayensu ku ci musu mutunci ku wulaƙanta su suna ji ba yadda suka iya almajiransu ma na ji ba yadda suka iya to bari mu ɗanɗana muku abin da muke ji na zafi in kun taɓa mana iyaye in kun taɓa mana malamai da wannan ne yasa ba ma ganin girman ku san barga tukun baka da girma da kima a idanunmu kai eh ma yaya jingir baka da girma da kima a idanunmu kuma wallahi tallahi waɗannan shugabannin izalan jahilai ne ba abin da suka sani a addini kuma zan tabbatar muku da jahilcin su daga shi har kan shi riga cikun. da kuma shi wannan da ake kira ya jingir jahilai ne baƙaƙen jahilai wai su ne shugabanni a cikin ƙungiyar wahabiyawa wala zan tabbatar muku da jahilcin su domin kowanne na ɗauko bidiyon shi inda ya jahilci ya tabbata daƙiƙi ne jahili da bai san komai ba kuma zan yi play ku ji wannan abin da kuke gani ramuwa ce ƙur'ani ne ya bamu dama Allah ya ce fa mani ita da alaikum duk wanda ya ƙetare muku iyaka sai Allah ya ce fa atadu alai bi misli ma atada alaikum kuma ku ƙetare mai iyaka misalin yadda ya ƙetare muku to yanzu yau zan fara da Yusuf san bargacikun shi wannan Yusuf Sanbarga dan ɗan garinmu ne yanzu tsakanin unguwar shi da unguwata ya wuce naira ɗari uku ba abin da zaka kashe ba nisa ba nisa to yanzu shi san barga cikin yana neman sulhu to wallahi yanzu muka fara dira ku, mu da ku ba sulhu can da ku gama cin mutuncin iya muku gama kafarta mu kai san barga cikin ka ji tsoron Allah wallahi ka tuna lokacin da larabawa suka zo wajen wannan yaya jingir din daga saudiya akwai zan sanya wa mutane za su gani bayan na tabbatar da jahilcin ka ba kai jahili ne kai la arabu wa la boko larabcin ma baka iya ba kuma sai na tabbatar ma da mutane cewa larabci ma baka iya ba san riga cikun sannan shi ma kan shi yaya jingir sai na tabbatar da mutane jahili ne ba abin da ya sani a addini sai surutu sai bin gwamnati san riga cikun yanzu kake neman sulhu to ba sulhu mu da ku ka tuna lokacin da laraba suka zo wajen yaya jingir san riga cikun kai ne mutumin na farko a Najeriya akwai masu bautan gumaka a Najeriya akwai masu bautan rana a Najeriya akwai masu bautan ainihin kendir. A Najeriya akwai addinai iri-iri amma kai kake gaya ma larabawan nan su taimake ku da gudunmawa domin kuna da ƙalubale a gaban ku. Ƙalubalen shi ne ba ku da matsala kamar shi'a, ɗariƙa da shi'a. Abin da ka faɗa kenan a cikin bidiyon zan sa in tuna maka. Wannan ƙiyayyar da kake mana shi ya sa mu ba ma son ka. Kiristoci ba su zama matsala ba a Najeriya. Masu bautar rana ba su zama matsala ba. masu bautar wuta ba su zo matsala ba sai mu ne ɗan ɗariƙu matsalan ku saudiya ta zo kun yi mitin ya za ku yi ku ƙarar da mu sufaye da yan shi'a zan tuna maka bidiyon ka gani saboda haka mu da ku ba sulhu yanzu bari in sa bidiyon bidiyon ka da kake neman sulhu wallahi ni mai ɓaro ta nadira kanku kenan nadira kanku kenan kuma na ta fito da jahilcin ku da hujja in yi place yana na sa mutane kowa ya ji abin da kuka yi jahilci ne tukunna in fayyace yadda abin yake larabci ma ba ku iya ba ku ne shugabannin malamai ku ne malamai larabci ma ba larabci ma ba ku iya ba ku ne malamai saboda haka bari in sanya muku kun abin da yake faɗa ina roƙo kuma ina kira ga na malamai da almajirai 'yan uwana don Allah don girman Allah irin wannan kace na ce da zage-zage da aibanta juna da ake ta yi a kafafen sadar wannan ko yada abubuwa media, don girman Allah mai yi kokari a tsaya a karantar da al'umma addini maimakon kullum a ɗauko abubuwa na rikice-rikice a yi ta kawo to ka rasa irin wannan malintaka riga cikin kun ji wuta ne kuma ba za mu daina ba wannan kace na ce da rigingimu da kafarta mutane ku kuka koyar a Najeriya wannan tashin hankalin da cin mutuncin al'umma ku kuka kafa shi a Najeriya saboda haka yanzu kun ga mun sa ku a gaba ba ku da hujja muna tabbatar da muna tabbatar da al'umma cewa ku ba mabiya manzon Allah bane ku ba ahlus sunna bane ahlun nera ne shine kake neman zaman lafiya to mu da ku ba sulhu daman ai shiru shiru ba tsoro bane gudun magana ce iyayenmu da malaman mu muna da mu muna da ladabi la taltafit li ghairihi fil alami wa kum kama law kana duna alami ka zama wa kum kamayyitin hmm? ka zama kaman matacce a gaban shewanka da waman tukubiri ka dawwama za a bada labarin ka dalili ke ne yasa muke shiru amma ba wai dan mun kun fi ƙarfin mu bane saboda haka yanzu kana neman zaman lafiya ko to da ko babu sulhu yanzu muka fara san barga cikin in ana maganan cin mutuncin al'umma kawo saɓani kawo kace na ce kai da mutanen saudiya suka zo don su taimaka wa addinin musulunci a kira waɗanda ba a cikin addini suke ba su shiga cikin addini baka ce kiristoci ne matsalolin matsalanku a najeriya ba baka ce masu bautar rana ba baka ce kafirai ba amma ka ce wai yan ɗariƙa kake gaya ma laraba wannan ta za a baka gudunmawa ku yaƙi yan ɗariƙa da yan shi'a ka ce irin wannan taɓargazan ba ku kuka koyar ba to ai ku kuka koyar da irin wannan shi yasa yanzu tsayawan wannan abun kuma wallahi mu ba za ku yi mana birki ba ba kuma mana birki kuma wallahi yadda iyayenmu da kakanninmu suka ji zafin abin da kuka yi musu wallahi kuma haka za mu ɗanɗana muku abin da kuka yi ma iyayenmu haka za mu ɗanɗana muku abin da kuka yi wa malamanmu saboda haka san barga cikin wannan kace na ce ku kuka jawo yanzu ka ji wuta ko shi ne kake nema a tsaya ko to sai dai in za ku koma baya ku nema gafaran duk wanda kuka ci mutuncin shi a baya kuka kafarta to daga nan kuma ku daina tsokanan mu ku daina taɓa mu mu dukan mu ake muke karewa kariya ne muke ba kanmu kuma babu inda aka ce mutum ya zo zai dake ka kar ka kare kariya ne muke ba kanmu saboda haka wallahi mun ba da kariyan kuma har mun zo mun nuna muku jahilai ne ku kuma wallahi tallahi malami Yusuf bar kwaci kun ba malami bane kai wallahi muna malami ne saboda wallahi ka'idoji na addini ma baka sani ba kamar yadda yaya jingir ba malami bane kuma zan tabbatar muku da wallahi jahilai ne wallahi tallahi wa'annan shugabannin izalan jahilai ne larabci ma basu iya ba kowa sai na sanya muku inda ya kuskure a addini kurakurai ma rakaka hmm? larabcin ma za ka ji abin da ake illa rakaka saboda haka bari in samu kushi ku gaba da ji ta ruɗa mutane yau wannan ya faɗi wannan gobe wannan ya faɗi wannan kowa ka ga mutum ya lalata kowane malami wai in ba shi ba ba malami wa'innan ɗabi'un ya kamata malamai da ke shiga midiya al'umma na amfana da su don Allah don girman Allah sai hakuri da irin nan kace na ce a tsaya a karantar da al'umma addini wani yana bukatar sanin wankan janaba wani yana bukatar alwala wani yana bukatar a koya mai tsarki wani yana bukatar a koya mai harkar kasu sun buƙaci kun me yasa lokacin da larabawa suka zo daga saudiya baka gaya musu abin da kuke bukata shine koyar da mutane alwala ko wankan janaba ko kasuwanci ko addini ba amma babban matsalan ku da ka gaya musu wanda zan sa bidiyon kowa zai ji babban matsalan ku a Najeriya shine yan ɗariƙun Tijjaniya da Ƙadiriyya da kuma yan Shi'a babban matsalan ku su kuke so ku gusar su kuke so ku yaƙa a Najeriya fa akwai wanda suka ce Isa ɗan Allah ne amma ba su zama matsalan ku ba a Najeriya akwai wanda suka ce Uzairu ɗan Allah ne a Najeriya akwai wanda suka ce Maryam ‘yar Allah ce Allah ce A Najeriya akwai masu bautan gumaka, akwai masu bautan rana, akwai masu bautan kyandir, akwai masu bautan maciji a Najeriya. Amma duk ba su zama matsala a gare ku ba, sai da Larabawa da suka zo daga Saudiyya. Su abin da Larabawan ya kawo su, sun zo ne su taimaka su haɓaka addinin Musulunci. Su kuma su san daga cikin sai suka kawo musu babban ƙalubalen su ne sufaye, ‘yan ɗariƙu. Wannan ɗariƙan nan san ba daga cikin in baka yi ba babanka ya yi, in babanka bai yi ba wallahi kakanka ya yi. in baka yi ba wallahi mamarka ta yi in mamarka ba ta yi ba wallahi tallahi ka mamar ta ita ta yi eh na san kana da ƴaƴa da jikoki kuma ba za su ji daɗin irin waɗannan kalamai da muke yi ba mu ma ba mu ji daɗin irin kalaman da kuka yi wa iyayenmu ba shi yasa muke ramawa kuma muna da hujjoji da za mu iya kawo akan irin cin mutuncin da kuka ma malamanmu kamar yadda har gobe ma ba ku daina ba to za mu yi muku magana ne da irin lahajar ku mutane nawa ne a cikin ku ba ma iya gaya musu irin waɗannan maganganun Malami na Daurawa ba ma iya gaya mai irin waɗannan maganganun akwai nan nan nan nan nan tsohon alƙali Malam Salihu Zariya garin mu ɗaya saboda bai fiya afkawa cikin mutuncin iyayenmu ba ko da yayi wani abu za mu mai da martani muna mayar mai da halce mai daɗi wa kula lahu qawlan layyinan amma ku yadda kuke nuna mu ba musulmai ba ne mu arna ne ta yaya za mu kalle ku da kima da daraja ya mutum zai zagi iyayenka kai ka kalle shi da daraja ya mutum zai ci mutuncin iyayenka kai kuma za ka kalle shi da daraja wallahi ba zai yi ba saboda haka san ba daga cikin ka sani wallahi mu da ku ba sulhu sulhu babu mu da ku ba sulhu wallahi mun ta bibiyan ku kenan da raddi duk inda kuka zo da tabargaza sai mun wagware ma al'umma kai ya buɗe yanzu kana gida zaka isar da saƙonka ba sai ka je ko ina ba yanzu gashi kusan misalin karfe sha biyu na dare ina isar da sako na kuma yakan isa wa al'umma saboda haka yanzu kake neman sulhu bayan da kun ci mutuncin iyayenmu to mu da ku babu sulhu in kun ga mun yi sulhu da ku to sai mun gama daddala mun gama rama irin cin mutuncin da kuka ma iyayenmu bari samu ku shiga cigaba da jin shi kasuwancin da yake yi wani yana bukatar amma kullum ba mu da aiki sai cin mutuncin juna da aibanta juna da soke-soke mutane ma ba sai su rasa inda za su sa kansu ba abinda nake kokari mu fahimta akwai wasu malamai da ake kira almuta'alimu da ko khalid tu'raf su suna yin abu ne duk inda al'umma suka yi nan wajen su sai su yi a ce ai su ne masu karatu ai su ne malamai ai su ne kaza duk a ruɗa masu ƙaramin zangon ilimi su kasa ma fahimtar ina aka sa gaba wajen karatu. To, abubuwa ne karantarwa hasbunallah wa ni'mal wakil da Allah da ya kawo sauki na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala aike da sauki kuma wallahi malam sun barga cikin ba sauki mu da ku ba su duk da wannan magana na san ba da mu kuke ba kana magana ne da Dr. Jaki ɗan uwanka Dr. Jaki mun san da su kuke duk da yanzu Allah ya gwara kanku eh Allah ya gwara kanku yanzu kanku ake ji kuma dama duk wanda ya taɓa shehu tijjani bai gama da duniya lafiya a nan garin namu akwai da ake cewa Bala duk tare suke su Sama'ila Idris Bala Siraja wani irin gagarumin bakin ɗan izala ne ba wahabi lillahi la ilaha illallah karshe abola ya mutu nan nan yanzu in ka je makabartar tudun wara zan nuna maka inda bala siraji ya mutu abola bala abola ya mutu yadda ka san kare ko babu babu mutumin da ya ci mutunci yan dariƙa bayan sama'ila idris irin bala sirajo to muna kallon irin yadda kuke cikawa cikawa ne ba da imani mu ku iyayenmu da kakanninmu wallahi azim a rigasan nan namu a rigasan nan namu akwai limamin mu mahaifin shi kusan shekara goma sha da mutuwa da rasuwa aka binne shi ruwan sama ko abin da ya kama da haka ya biyo ta hanyar makabartar sai ga shi shekara goma sha batijjani ya mutu yana ɗarikan tijjaniya sai ga shi kabarin ya burma wurin gyara kabarin aka fito da shi sai ga shi kamar jiya aka sanya shi mutanen kirki na Allah tsutsa ma bata cin naman su amma ko muna kallon irin mutuwan da kuke bala siraje yana haushin kare ya mutu ba mai cin mutuncin yan ɗarika irin shi saboda haka wallahi tallahi ina ƙara gaya maka malam sambo daga cikin mu da ku sulhu wala eh, sulhu mene sulhu wala babu sulhu yawwa kuma wannan taɓargazan da kake magana ai ba kowa suka ƙirƙiro irin wannan taɓargazan ba irin ka yanzu bari in tana maka da wannan bidiyon duk da ba zan yi ba zan yawaita kawo ba zan yawaita fassara kurakuranka ba 'yan wurare uku zan ɗauka wanda duniya za ta shaida cewa wallahi ko larabci baka iya ba wai kai ne malami kai ne jagora wai fa wannan da shine jagoran izala na Kaduna ki ɗaya amma larabci bai iya ba to bar ku ji da kunnenku abin da bari ku ji da ku inda shi Sheikh Yusuf Sambar cikun ko kuma ce eh, eh, Sambar cikun yake nuna yake gaya wa'annan larabawan da suka zo daga Saudiya mu sufaye a Najeriya mu ne matsalar su inda hali za su yaƙe mu bar sanya muku kuzi ku gani da idanunku ina so in tana maka wannan alalamin ah, amma ba ah, alhamdulillah kama zukira min qablu wani wa tuna wahid dan Allah dan Allah ku je wannan shine shugaba wannan shine jagora ka ji wani irin larabci kama zukira min qablu nishadatukum <laughs> wani tuna wahe dan Allah ka ji wannan wani irin larabci ne san barga cikin wannan kai malami ne san yanzu wani haka jagororin wahabiyawa irin waɗannan su ne malaman ku nishadatukum wani tuna wahe dan Allah ka ji larabcin da ko dan firamare ba zai irin wannan larabcin ba balaga ba fasaha babu mandaki babu salam larabci irin na ban kunya wallahi kun ba kanku kunya wallahi san barga cikin kun ba kan kunya ba yadda za a yi wallahi ni a ce laraba su tsaya mu da muke kananan almajirin shi Ibrahim a gaban mu za mu yi larabci ne irin wannan larabcin na koma malaman mu irin shi ɗaya rubuci irin Sheikh Sharif Sare wallahi mu ma mun muku nisa wallahi ba wai malaman mu ba mu mun muku nisa wallahi wai kai ne shugaba shugaba ko da ke ba mamaki mun annabi ya faɗa ƙarshen duniya za ka samu jahilai su suke ɗaukar rigan malamai su sa har suna ganin su ne malamai yanzu san barga cikin ba abin kunya ba ne yanzu ku iya sa bidiyo ana ɗaukan ku irin wannan karatu na jahilci da wannan larabci na jahilci nishaɗatukun wa nishaɗatuna wahid kalla ka ji wannan irin larabci ne nishaɗatukun wa nishaɗatuna wahid wannan wani irin larabci ne san barga cikin wani irin larabci ne wannan wallahi izala kun ji kunya inda irin wa'annan su ne malaman ku kun ji kunya kun yi asara wa biyawa in dai wa'annan su ne irin malaman ku san barga cikin garin mu ɗaya da kai wallahi akan wannan hanyar mu da gaske muke ba da wasa muke mun yadda mu mutu ai ka san waye mai farauta ka san shi ibada kai ya gwagwarmaya ba da abubakar gumi ya gwagwarmaya da su sama'ila iblis ya gwagwarmaya da su mai farauta asalin yayana kenan mai faro ta kai ka sani da abubakar gumu su ne tsaran gwagwarmayan shi malaman naku su sama'ila iblis su ne tsaransa su ainihin bawa mai shinkafa su ne tsaran shi salo mai barota ka san shi mu ɗaya da kai mu kyankyasan gidan ne ba za mu bar ku ba wallahi wallahi ba ma barin ku yadda ba ku ganin darajar shi ɗaya da boci ba ma ganin darajar ku yadda ba ku ganin darajar shehu ibrahim ba ma ganin darajar ku kuma wallahi tallahi ko za mu mutu akan wannan hanyar ba ma tsoron kowa sai Allah kuma duk abin da za mu faɗa lallai ilalla muna da hujja eh malam samba barga tukun mai nishaɗa tukun wa nishaɗa tuna wahid liba larabci wannan wannan larabci ne ko shirme wannan sunan wannan abin da kai rakaka ba sunanta arabiya ba wannan sunanta rakaka wanda yake ibtida'iya bai kamata irin wannan larabcin ba bari samu ku ci gaba da ji يعني على منهج واحد لأن هذه المنظمة جماعة إزالة البدع وإقامة السنة أسست هذه المنظمة سيتي إزالة izalatul bid'a wa iqamatus sunna izal li'an hadhihi almunazzama inda dai kamar ya kamata ya zama idafa ne sai mai damma izalatul bid'a wa izalatul izalatul bid'a wa iqamatus sunna na dai manta abin ban ke ba amma idafa ya kamata ya zama ya zama an mai kasara ne amma bai san wannan ƙa'idar na larabci ba ku ji yake rakaka a ci mutuncin arabiya wallahi babu arabiya a bakin sambar rigacikun ba larabci kwata-kwata babu ƙa'ida kaga ba arabiya ba sarfu ba nahawu ba balaga kwata-kwata salim alim ‘yan gargajiya har ku za ku iya ba buɗe baki sambar rigacikun yaya jingir ku ce mu wasu ‘yan gargajiya ga kunan cikakkun ‘yan gargajiya ‘yan ƙungiya ai Allah ya saka ma Dr. Idris Dr. Idris dutsen tanshi anan ina jinjina maka ni mai ɓaro ta ina jinjina maka Allah ya saka maka da alkhairi Dr. Idris dutsen tanshi Allah ya saka maka da alkhairi a bisa gaskiya da kake fiɗewa a bisa wa'annan 'yan ƙungiyan 'yan ƙungiya da ƙungiyanci shine Yahaya Jingir da Sambar ga cikon Allah ya saka maka da alkhairi kuma wallahi bari na gaya muku wallahi al'azim wallahi al'azim Dr. Idris ya fi yaya Jingir ya fi san ga cikin ilimi. Kuma duk abin da yake faɗa a kansu wallahi gaskiya ne wallahi jahilai ne. Dr. Idris Dutsen Tanshi ya fi yaya Jingir ilimi. Dr. Idris Dutsen Tanshi ya fi san ga cikin ilimi kuma ya fi su sanin ƙa'idar larabci. Barka na gaya muku. Ita gaskiya ɗaya ce. Gaskiya ƙwaya ɗaya ce. Dr. Idris Dutsen Tanshi zai yi wahala a cikin manganin shi kaji ya ɓata kalma na larabci ana samun kurakurai da ɓangaren ƙur'ani amma zai yi magana ɓangaren larabci yana da wahala yana da wahala yana ƙoƙarin kiyaye ƙawa'id wadda wabid amma wa'innan masu rawanin masu rawanin gargajiyan wa'innan masu rawanin sarakunan gargajiyan ina mai tabbatar muku da cewa wallahi azim ba abin da suka sani a addini jahilai ne kuma wai su ne shugabanni a cikin ƙungiyar izala da wahabiya ba dole a ta samun baraka ba wannan samu ku ci gaba da jin wannan rakakan هؤلاء الشيوخ رحمهم الله أولا الشيخ أبي بكر محمود جومي ثم المؤسس الشيخ إسماعيل إدريس الذي أسس هذه الدعوة آه، جماعة إزالة البدع وإقامة السنة هذه المنظمة جماعة إزالة البدع وإقامة السنة تربى على يعني duk da ina kyala waɗansu kurakuran ina wucewa amma san ba san ba riga cikin ba a cewa jama'atu to zai zama izalatil bid'a amma ka ce jama'atu izalatul bid'a wannan rashin sanin ka'idar larabci ne nan idafa ne mudafin da mudafin ilai ya kamata idan zaka yi larabci ka rinka kiyaye mudafin da mudafin ilai ko dan firamare ya san ka'idar larabci mudafin da mudafin ilai wannan fa ina dan daukan waɗansu ka'idoji ne na nahawu amma ka'idar sarfu ban yi magana akan ka'idar sarfu da ake balla larabcin da ka'ida ta arabiyyar da ake cin mutuncin larabcin ban yi magana akan wannan ba ina dan daukan abu ne dan kaɗan kaɗan da wani barin tsaya in ce duka abin da yake ciki na kurakurai sai na kawo ba ina daukan kaɗan kaɗan ne a ciki ina bayani to kaga jama'atu sai zama izalatil bid'a ba jama'atu izalatul bid'a ba wannan kuskure ne san barka kuma haka ka faɗa ba kuskure ba jahilci ne فيها يعني كثيرا من العلماء الذين تخرجوا ثم بعد ko anan wajen shi kasirun din su ne fa'ili labudda an yakuna marfu'un bidammati zahira ala akiri amma kace kasiran kasiran me dalilin da zai zama kasiran ba dalili min minha kasiran min ulama wannan kuskure ne ba zai yi wannan larabcin kasirun minal ulama abinda kake so ka ce sun fita daga cikin wannan jami'an ko a wannan wannan shugabancin da yawa daga cikin mutane to sai ka mai da mutanen suka zama maf'ulin bihi wannan jahilci ne ba kuskure bane wannan yana cewa baka san larabci ba a gaban laraba kun ji kunya kun ji kunya zalika yazhabuna ila anha yani fi hadhihi al-jamhuriyat wa ma للدعوة والإرشاد والآن يعني كما عرفتم الشيخ فضيلة الشيخ محمد أثان يحيى جنجر هو الذي يرأس هذه المنظمة ثم بعد ذلك نحن كما عرفتم دائما نتبع الأسلوب الذي أنتم عليه لماذا؟ ركاكا دائما نتبع al ladhi antum alai la wannan jahilci ne san barga cikin nattabi al-usluba al-usluba maf'ulun bi haka zai zama ba wani larabci da nattabi al-uslubul ladhi antum alai wannan kuskure ne kana so ka ce wai kuna bibiyan usluban to al nattabi uslubal ladhi ba al-uslubu ba uslubal ladhi antum alai wannan sunan shi jahilci ba kuskure ba kuskure zaka samu mutum yana larabci watakila za ka iya samun kuskure ɗaya biyu a larabcin minti goma ko minti ashirin ko minti talatin babu wanda baya yi dan kuskuren nan wani kowa ba kuskure bane gul lisani saurin magana ko kubcewan harshe amma ku naku jahilci ne ya tabbatar da jahilci ne san barka cikin jahilci ne don abin da kake wannan ba larabci bane sunan shi jahilci yanzu na sa maka professor Ibrahim Makari karami na cikin ɗaliban ka Shehu Tijjani duk cikin kwakwan da ya sai kamo shi da na zo kan shi shek sharif sale ibrahim misali ko a zo kan shi wadai rubuci hmm? mu dinnan da muke taɓuran takalman malaman nan wallahi al'azim wallahi ina yin karatu da larabci aje aji a bibiya fin karatu na mana ban ce ba za a iya samu na da wani kuskure na ka'idan nahu ko na sarfu ko na arabiya ban ce ba amma ko kai hasidin iza hasada ne idan ka bibiya laccan da nake yin ta offhead da larabci za ka gane cewa yaren nan Allah ya yassare shi a baki bayan haka a cikin kashi goma ko da za a samu kuskure bai fi kashi ɗaya ba domin babu wanda ya laisa ahad ya kalu min alkafe illar rasul babu wanda ya kubuta daga kuskure sai manzo Allah akwai kuskure na kuskure wannan an san ahizanci ne akwai kuskure na jahilci irin na kusan barga cikin garin sam kama kala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihi al-karim wal hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموئزة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين آه لهذا آه نشكر الله تبارك وتعالى على هذه الزيارة التي شرفتمونا عليها وزرتم شيخنا الفضيل الشيخ محمد ثاني حياج to nan ma yi jahilci duk da ina barin abubuwa da dama wazirtu shaikuna la la la la la san ba riga cikin jahilci ne wannan ba zai yiwu ba a larabci sai dai ka ce wazirtum shaikhana wazirtum shaikhana amma ka ce wazirtum shaikuna a ina ka samu wannan larabcin wannan yaya jin jingir wannan jahilci ne eh jahilci ne da hauka da rashin ilimi har ku iya sa kyamara ku ɗauke wannan karatu abin kunya kuma ku sa a social media wai shin an gaya muku abubuwan da kuke ba ma bibiyan ku ne zan kuma tabbatar muku da jahilcin ku daga kai yayi ya ji har yaya jingir wannan comedian da kuke yi da azumi da sunan tafsiri ba to zan cicciro zan nuna wa mutane inda kuke fassara Qur'ani ba daidai ba zan nuna wa mutane kurakuranku inda ku burinku har kullum da ku da ɗalibanku ɗauko kurakuran mutane ku rinƙa yaɗawa irin su Shehu Tijjani jikan annabi irin su Shehu Ibrahim masoyin annabi wanda in ban da hassada da munafunci irin na wahabiyawa Shehu Ibrahim in ba malami bane mutumin kirki ta ya zai zama shugaban zai zama mataimakin shugaban malamin duniya malaman duniya Shehu Ibrahim shine mataimakin shugaban Rabi'atul Alamin Islami fa Shehu shi ne mataimakin Bin Bas ba shugaban malamai na duniya na wancan zamanin sunan shi Bin Bas daga shi fa sai Shehu Ibrahim to ta yaya in Shehu Ibrahim ba malami bane in ba mutumin kirki bane har Saudiya za ta sa ya zama mataimakin ta na kula da addinin musulunci a duniya amma saboda jahilci irin naku shine ko kuma kuna zagin su kuna cin mutuncin su bari samu ku ci gaba da ji yan uwa ذلك كما ذكر الشيخ ملحق الدين آه، إن شاء الله آه، إذا كان لنا يعني شيئا من الحاجات لأننا دائما نحتاج الإرشادات <laughs> منكم لأن لنا نقتبس منكم نقتبس الأشياء يعني إرشادات وما إلى ذلك من فضيلتكم wa هذا نشكر الله تبارك وتعالى على زيارتكم ala الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا ta'ala an ga cikin nashkuru Allah tabaraka wa ala ala ba yanzu ainihin ma baka sani ba san barga cikin nashkurullah tabaraka wa ta'ala ala ziyaratikum hawun zaka mata kisra amma kace ala ziyaratukum huruful jarr ma baka sani ba kai ne malami a cikin wahabiya yusuf san barga cikin kai ne malami a wahabiya huruful jarr ma baka sani ba nashkurullah tabaraka wa ta'ala ala ziyaratikum zai zama ba ala ziyaratukum ba kamar yadda ka faɗa saboda wannan shi ma jahilci ne ba kusa jahilci ne a ce mutum shugaba bai san huruful jarr ba الكبير على ميزانكم الحسنات ثم بعد ذلك ندعو الله سبحانه وتعالى على رئيسنا يعني kunji ku tabbatar da jahilcin ne na Allah tabaraka wa ta'ala ala ra'isuna ala harfun min hurufil jarri akwai ala akwai ila akwai mimun akwai alba'u akwai alkafu duk inda waɗannan adawatu suka shiga abin da zai biyo baya zai ɗauki kisra ne sai dai in ya kasance cikin mamnu'u min sarf kaman Aisha kaman Makka zaka ce qalat Aishatu ra'aitu Aishata marartu bi Aishata wannan ismi ne yana daga cikin sunaye mamnu'u min sarf wanda ba a musu sarfu amma a ce da ka matsayin shugaba amma baka san huruful jarri ba baka san idan ala idan ta zo abin da zai biyo bayan ta kisra zai ɗauka ba to kaga wannan jahilci ne ya kamata a koma makaranta daman karatun ba a yi shi ba ake neman suna ake neman shishige yawwa wannan ɗan kaɗan nake cakuɗo muku a cikin kurakuran ba wai iyakan nan bane kurakuran ɗan kaɗan nake tsakulo muku الشريفين على أن يشفيه الله تبارك وتعالى ويزيده العافية ثم بعد ذلك كما ذكر الشيخ محمد الثاني يا جنجر جمهوريتنا هذه يعني لها يعني دقيقي أن يشفيه أن أدات من أدوات النسبي إذا أنت زو ta shiga cikin fi'ili mudari'i to takan nasabta fi'ili mudari'i ne da ce an ya yahu sai kuma abin da zai zo gaban shi ma dole ya zama ya zama an masa nasaba to amma ka ji abin da ka faɗa an ya yahu sai ka ce wa ya yaziduhu wannan jahilci ne san barga cikin wa yazidahu ko waya da lahu waya da lahu ko da hu, in ka ce da hu, wai ya ƙara shi kaga wannan jahilci ne bala amma zi da lahu lafiya ya ƙara mai lafiya ya tabbatar da arabiyyan jahili ne a ciki sannan nahawun ma jahilci ne a ciki wai wannan su ne malamai a cikin wahabiya wallahi in muka ce zamu fara bibiyar irin wa'annan abubuwan kamar yadda kwanakin can baya wai Musa Asadul Izala wai shi ma ya da tafashe Shebaran wai na ta Shebaran gyaran larabci to kallon malamin ku ba a cikin larabci minti biyar minti biyar fa five minutes ka duba yadda ake cin shi la gyara fiye da ɗari a cikin larabci minti biyar hmm? to ga wani malam abubakar eh, B muhammad ya ce wallahi ko shi ya fi wannan <laughs> malamin na hau sosai sosai ko malam abubakar B muhammad ai wannan duk in kaga na yi inda yake faɗa ba gyara ba ne malam ibrahim in sani ina fata kai ma kana bibiyan mu a cikin abubuwan da yake faɗa sawa nake yi fa sai mutane sun ji kuma in ci ga wurin nan gyara ne in akwai wanda wabiya ta tsuguna ta haife shi ya fito ya ce abin da nake gyarawan ba daidai ba ne jahilai ba za mu yi karatu كثير يعني هناك يعني كثير من المشاكل يعني التي تواجهنا من قبل و لله راجعون لله راجعون كثيرا kaji jahilci wai hunaka kasiran riga cikin me zai sa ya zama kasiran a larabcin da kake yin shi da hausa da gwaranci in kana sai ka ce hunaka kasirun hunaka kasirun amma ka ce wai hunaka kasirun Min minal mashakil allati tuwajihuna wai min qabl sufiya wai yana so ya ce min qibal daga ɓangaren sufaye wai sai ce min qabla sufiya to min qabla sufiya ta kamun sufaye kenan min ya yace ina fata kun saurara ku ji wai min qabla sufiya yana so ya ce min qibal min qibal sufiya wai akwai matsaloli da suke fuskantar mu a Najeriya kalla bai kawo matsalolin masu bautan gumaka ba bai kawo matsalolin masu kaza ba sai fara kawo matsalolin mu ne yan ɗariƙa su mu ne matsalolin su ku ji abin da yake faɗa ku ji abin da yake faɗa shi'a da'iman yu'assisuna ya'ani alfitna yuwajihuna alhukuma bi ashiya allati kanat yani kabiha وعلى هذا يعني نرجو من فضيلتكم يعني أن تساعدونا لأنكم إذا كنتم تأتوننا وقتا بعد وقت وتبلغوا يعني آه رسالاتكم لهذه الدورات ثم بعد ذلك تأخذون بعضا من kun su shi da larabcin malaman su mushkilolinsu matsalolinsu sun tara larabawa a gabansu ga su amma matsalolinsu matsalolinsu shine sufaye da 'yan shi'a wa'annan mutanen ta yaya za mu ƙaunace ku ba kwa ƙaunar mu yanzu saboda Allah laraba su taso tun daga Saudiya su zo Najeriya su zauna amma ku rasa gaya musu matsalolin da ake fuskanta kuma su sun zo ne saboda su taimaka ta yaya za a ƙarfafa musulunci amma burin ku shine ku kawo abin da suke wai ku je wai ta san daga cikin wai shi yake faɗin cewa wai da 'yan ɗariƙa da sufaye su ne suke fito na fito da hukuma dan Allah 'yan boko haram a cikin mu aka samu da 'yan ɗariƙu da 'yan shi'a su suke fito na fito da hukuma haka yake gaya ma larabawan da larabcin shi na nazarwance da larabcin shi na hauka wai mu 'yan ɗariƙu da 'yan shi'a su ne masu yin fito na fito da da ainihin hukuma saboda haka mu ne matsalarsu a Najeriya to Yusuf Samba ga cikin malamin kama ya zo ya tafi haka nan ya kyale mu Abubakar Gumi wanda ya kawo ita wannan muguwar aƙida malamin ka Sama'ila Iblis Sama'ila Shedan eh Sama'ila ya zo ya yi shi ma ya wuce haka ya bar wannan ɗariƙar kai ma haka zaka zo ka barta yanzu gashi da kaji wuta ka fara neman sulhu ko wallahi mu da ku ba sulhu Samba ga cikin ba sulhu wallahi mu da ku ba sulhu akan wannan hanyar da gaske muke ba da wasa muke ba kar ku yi tunanin wai abin da muke faɗa mu da wasa ne ku tambayi Musa da Sunna zai gaya muku akan ɗariƙa har yaƙi mun yi mu mun yi yaƙi akan ɗarika mun fito ko za a kashe mu mun yi Musa zai gaya muku ku tambaya ku ji in kuna yi da wasa ne mu ba da wasa muke ba wallahi wallahi tallahi ba mu fito social media don neman abin duniya ba ba mu fito social media don neman suna ba ba mu fito social media don neman kuɗi ba mu fito social media kuma da maganan wasa ba mu da gaske muke kuma ku tambaye mu da muke tare da su a garin Kaduna shin wannan abin da muke faɗa da wasa muke ko da ko da gaske ne za su faɗa muku wallahi mu da gaske muke yi ku tambaya ku ji ba a taɓa ɗariƙa ko ko ko ƴan ɗariƙa a kusa da mu mu kyale mu wallahi da gaske muke ba da wasa muke yi ba shi yasa ba mu tsoron kawai da zai faru da mu akan wannan hayan wal hadi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man saboda haka Yusuf san barga cikon kana neman sulhu yanzu a social media to babu sulhu ‘ya'yan naku ma na cikin ku gashi nan yadda suke bi ta kanku su murkushe yanzu Allah ya haɗa fita wutar fitina tsakanin izalan Jos da izalan Kaduna da izalan Bauchi da izalan Kano hakan nan muke kalan kanku sai gwarawa yake muku ga mu nan wa tasmu bi habdillahi jami'an wala tafarraqu kanmu a haɗe ba a jin mu ba a jin mu saboda haka ina ganin ƴan uwa daga nan ne nake so in dakata in Allah ya kai mu gobe ku tare ni kuma zan sanya muku wannan tsohon jahilin da ake kira yaya Jingir zan sanya muku nashi jahilcin daman na ce muku jahili ne kuma yaya Jingir ka shiga uku a wurin mai barota wallahi ka shiga uku wallahi tallahi yaya Jingir ka shiga uku a wurin mai barota wallahi wallahi ka shiga uku dan billahi lazi na fara ɗauko shirmanka da jahilcinka da bautanka kai da har kiristocin garin ma sun gane cewa jahili ne kai kada fa wani ya kalle ne ya ce wai ai tsoho ne mai sa shehu dai rubauci sa'an shi ne shehu ibrahim sa'an shi ne shehu tijjani sa'an shi ne kai bari sanya muku wani cin mutunci ku ji daga wurin wannan tsohon bari sanya muku ku ji lalla bari sanya muku ku ji bari in sanya muku ku irin abubuwan da yake mana amma sai gobe zan ƙara sanyawa tukunna in zo bari in sanya muku ku ji dan maulidi dan ganganci an yi asara a ce mutum ya kun ji kun ji abin da yake faɗa to to to yake da suna yaya jingir babban wanda ya asara shine ibnu taymiya ai babu dan asara irin ibnu taymiya babu dan asara irin irin ibnu taymiya ibnu taymiya shine tataccen asararre domin ibnu taymiya ya yaba maulidi kai kuma ce duk kuma duk yan maulidi sun yi asara ga littafin ibnu taymiya na san baka karanta ba to zan karantar da kai ne mai barota malamin ka ibnu taymiya yana ɗaya daga cikin asararru wanda ya yaba maulidi kuma ya yaba yan maulidi kaga shi ma ya shiga cikin asararru da faɗanka da maganarka ka ce in maulidi yan ganganci kun yi asara to ga babban asararre ibn taymiya ka inda ibn taymiya ce fa azimul maulidi kaga girmama maulidi wacce ka zo musamman da rikan shi ainihin wani gangamin taro eh da rikan shi wani wani wani biki eh sai ya ce kar ya ba'aluhu ba'dun nas haqiqa wasu shashin mutane suna aikatawa sai ya ce wa yakunu lahu fihi ajrun azimun a cikin maulidi akwai lada mai girma in ji ibn taymiya li husni qasdi saboda kyakkyawan manufan da ake yi ga maulidi yace wa ta'zimihi li rasulillahi saboda girmama annabi da ake yi a cikin maulidi to ka in maulidi ɗan ganganci to ga babban ɗan ganganci malamin ka ibnu taymiya da usratul mustaqim mukalafata ashabul jahim saboda ka sai Allah kai mu gobe yaya dingira zan duro kanka zan sanya muku shi ma inda ya larabci rakaka wai shugaba amma yana larabci rakaka rakaka larabcin da ko dan firamare bai kamata na irin wannan larabcin ba saboda haka za dakata a nan yan uwa duk wanda wannan bidiyo ya mai zafi to yaji a cikin ransa mu ma haka muke jin zafi idan wa'annan bayan Allah sun taɓa ba ko sun taɓa mu yanzu kuna ji yace ƴan maulidi ƴan ganganci an yi asara ya zagi iyayen mu ya iyayen mu duk ƴan asara ne to ta yaya ba za mu mai mai ba in baki ya san me zai faɗa bai san ba za bai san me za a faɗa mayar masa ba wannan shine dalili saboda mu mun fito ne wannan kafar dan mu ba aƙidan mu kariya da bakinmu mu da jikinmu da ilimin mu da dukiyarmu mu da lafiyar mu da ranmu abinda muka fito ne kenan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala